Dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Ka tsakanin dan adam Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin shirin kasuwa a kai miki dole wanda ke nazari kan sha'anin kasuwanci masana'antu da kuma tattalin arziki tare da ni Nura Ado Suleiman. Kana iya komai don saboda ku Shirin zai yi duba ne ga yunkurin da gwamnatocin Najeriya da Nijar ke yi na farfado gami da inganta cinikayya tsakanin kasashen biyu ta shiyar jihohin Kano, Jigawa da Katsina, ya kuma dangane da jihohin Maradi, Zandar da kuma Tawa a jamhuriyar ta Nijar. ganin yadda ake samun koma bayan hada-hadar kasuwanci tsakanin shiyoyin kano jigawa katsina da kuma waɗancan jihohi na jamhuriyar nijar duk kuwa da mahimmancin wannan alaƙa ga kafa tubalin tattalin arziki mai ƙarfin gaske na dukkanin ɓangarorin ya sanya hukumomin ƙasashen biyu yunkurin dawo da martabar kasuwancin ta hanyoyin zamani daga cikin yunkurin dai an fara ne da shirya wani taron gaggawa a jihar jigawa da nufin nazarin yadda za a yi wa matsalolin da 'yan kasuwar kasashen biyu ke fuskanta ɗibar karan mahaukaciya taron wanda ya samu halartar dukkanin mahukuntan jihohin uku da kuma tawagar gwamnatocin jihohin Nijar ya fidda alkiblar da za a bi wajen dawo da martabar kasuwancin wannan shiya. Ga dai jawabin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Za mu duba manya-manyan kasuwanni waɗanda yake dama can ga al'ada mutanen Nijar da mutanen Najeriya suna bunƙasa waɗannan kasuwanni sai waɗannan gwamnatoci guda uku su duba waɗannan manya-manyan kasuwanni su yi masu gyara sosai da na'urori da duk wani abu wanda zai inganta ciniki saboda haka ina tabbatar maka wannan tsari da aka fito da shi nan ba da daɗewa zai bunƙasa tattalin arziki na waɗannan wurare ba ma zuba jari kawai ba za ka duba akwai kamar magana hanyoyi wanda gwamnatin jihar kano za ta iya yi sannan kuma magana hanyoyi wanda suka shafi gwamnatin tarayya to kaga za mu haɗu mu nemi gwamnatin tarayya hanyar jirgin ƙasa inda ta tun daga lagos har zuwa nguru to daga nan kuma zuwa mai gatari wanda babu wannan hanyar jirgi amma idan muka haɗa ƙarfi muka roƙi shugaban ƙasa ya yadda aka yi wannan hanyar jirgi to kaga cinikin musamman na dabbobi daga Nijar zuwa wannan bangare na arewa. To kamar yadda kuka ji da fari gwamnatin jamhuriyar niger ta aiko da tawaga ta musamman kuma abokin aiki abubakar isa dago ya ji ta bakin shugaban tawagar kuma gwamnan jihar da magaram malam isa musa kan ɓangaren da za su baiwa fifiko mu gyara hilayen da za mu yi abinci kenan mu yi abin da za mu kare hilaye don saboda talakawa su yi abinci iri daban-daban bayan sun ci da kansu abin da muke baɗa shine talakawa su yi abin da za su ci da kansu har su samu abin da za su hidduwa su kawo tsakanin tsakaninsu da nigeria suna kasuwanci sai an samu hanyoyi inda za a hiddo shi don mm. saboda cikin ƙauyuka ne ake yin mm. fanni na biyu shine kenan wanda faɗa mu shine mu yi ƙoƙari mm. mu yi hanyoyi waɗanda za su fitowa daga can inda muka gyara ana yin abincin nan wanda zai kawo shi ga hanyoyi waɗanda za kawo ga kasuwanci kasuwannin Nigeria To sai dai kuma a gefe guda abin dubawa shine yadda su 'yan kasuwar da komai ke karewa kansu ke kallon yiwuwar wannan kuduri idan aka yi la'akari da tarin matsalolin da suka ce suna fuskanta. Malam Bibikir Muhammad dai shine mataimakin shugaban 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar ga kuma abin da yake cewa. Wato rishin fahimta ce take shiga da mu da jama'an tsaro. Mini da rishin fahimta take zawa alal misali wannan kaya ba an ce ba ba a kawo shi kuma wannan kaya ba a ba da uzinin hallo a kawo shi ba kaga ɗan kasuwa yana daga cikin darura sai ya je ya ɗauko abun nan ya yi hawan ƙaho ya taho wanda ba ma gamin shi da laihi kawai in ka gamu da jami'in tsaro sai ce kawai laihi ne ko na Najeriya ko na Nijar ko na Najeriya ko na Nijar ɗaya ne a yanzu a halin da muke ciki sun ce mana da yardar ubangiji wannan dagiya da suka yi Allah ya kama mana kuma za su kama Yadda za a samu fahimtar juna To shi ma dai a bangarensa shugaban 'yan kasuwar abinci ta Dawanau, Mustapha Yusuf mai kalwa abin haka yake a wajensa inda ya ce tabbatar da bin tsari mai kyawu zai jaddada samun nasarar shirin. Ƙorafinmu shine akasarin lokaci akan samu ma'aikata musamman jami'an gwamnati sukan tare kaya su karbi wani abu a hannun musamman direbobi. Bugu da ƙari wani lokacin da tsadar kuɗin fito ko kuɗin shigar da kaya. to muna ganin wannan koridan da aka yi ko initiative din da aka yi zai taimaki jama'a a shawarce da gwamnati za ta yadda ai kaman one stop shop wato a tsaya waje daya inda su ma'aikata na Nijar za su haɗu da ma'aikacin Najeriya a yi musu taji guda ɗaya daga nan ya zamto cewa ba za a samu wani wannan zai kuma karɓar wani kuɗi ba muna ganin wannan zai sauƙaƙa uh, wajen ma'amalar kasuwanci a cikin wannan uh, Mara uh, zandar daura katsina kano ɗaya daga cikin jerin koken da 'yan kasuwa ke gabatarwa dai shine alakar su da hukumar yaƙi da fasakaurin kayayyaki wato kastam hakan yasa shirin na kasuwa a kai miki dole jin ta bakin Mr. Matthias Abuta babban jami'in da ke kula da shiyar Kano da Jigawa na wannan hukuma ta kastam. Aikin kastam da muna yi tsakanin Kano Jigawa da Niger shine muna patrol kuma muna enforcing anti-smuggling. Wanda bai kamata ya e-, je waje ba ba za mu yada ba. Wanda bai kamata ya zo cikin Najeriya ba mu ba za mu yada ba. Amma 'yan kasuwa suna cewa kuna takura musu sosai ah, to za su ce haka don wani lokaci su ma ba su yi abin da ya kamata me ya kamata akwai abubuwa da ba kamata su kawo cikin najeriya ba kuma ko mi abin da ya kamata a kawo ma ya kamata a je a yi assessment don za a biya duty karshe dai akwai manufa guda da taron ke son cimma kamar yadda gwamnan jihar jigawa muhammadu badaru abubakar ya ƙarin haske a kai abinda muke so mu cimma mu bude wannan kasuwa saboda in ka bude kasuwa ta niger kaya zai je har burkina faso zai je chadi da kuma sauran jihohi na niger daga wannan hiya kaga har zuwa difa in kuma ka ɗauka ta can har zuwa agadas za ka iya kai kayan najeriya ka sayar wanda zai taimaki masana'antunmu a nan za ta kai lokacin da masu oda kaya daga china ko wasu kasashe za su bari su zo su siya a najeriya saboda kayan zai fi musu saukin siya kuma zai haɓaka ah, mu masana'antunmu su kuma za su samu abin da sauƙi kuma cikin gaggawa insha Allah. ta wannan kenan Masu iya magana sun ce kyan alkawari cikawa domin kuwa a satin da ya gabata kun ji tattaunawar da muka yi da shugaban masu sana'ar su da ke garin Baga na jihar Borno, wato Alhaji Abubakar Gamandi bayan buɗe babbar hanyar zuwa garin na Baga daga Maiduguri da rundunar sojin Najeriya ta yi a ranar 25 ga watan Disamba. inda a yau muka yi alkawarin za mu kawo muku ci gaban tattaunawanmu da shi inda za ku ji bukatun masu wannan sana'a ta su da suka mika hukumomin da abin ya shafa ga dai alhaji abubakar kamanti yake wato duk taimakon da muke so gwamnati shigo ta muna ta shine yanzu din ya zama mun samu kayan dogaro da kai shine kayan kama kifi din kuma kayan kama kifi gwamnati za ta bayar din ta ba mu kalan wanda ke kama kifi a nan tafkin cari din ba wai kalan wanda su suka gana kama kifi da shi ko a irin su teku su lagos da sauran ka je su fata da sauransu akasari gwamnati ta tashi baka abu za ta kwatanta daga irin wannan wuraren ne idan in mun samu wannan kayan kama kifi din kama daga kugiya zuwa kalli zuwa sauran abubuwa namu na wa'in idan mun same su to kusan za mu iya dogaro da kanmu. To dai satin da ya gabata muka kawo muku korafin wasu 'yan kasuwa masu bin hanyar gamborin gala zuwa Chadi bisa yadda suka ce suna fuskantar matsi daga jami'an tsaro da ke kan wannan iyaka. Sunana Malam Ibrahim. Matsalolin mu soke kayan da ake yi daga Maiduguri nan ake sayan kaya a kwashe a cikin motoci giwa-giwa a kai bakin gumburu maimakon mota ta tsallaka da kayan sai a sai da kayan sai a soke shi. aka sai da kayan aka soke sai a nemi yara masu fus da masu darkuwa da masu keke da masu jaki su dinga ɗauka kayan suna tsallakarwa tsallaken gada. to kuma tsallaken gadan suke tsallakarwa ma kuɗi ake biyan su bayan motan ta tsallaka aje a yi lodi ma kuɗi ne kuma a wannan tsakanin tsallakarwan da ake kaya da dama suna bata mu abin da muke so da gwamnati taimakon da za ta mana tun da ta ce an bude boda kaya za su iya tsallakawa a bar kayan akan motan shi ya tsallaka in dai kuma dalilin security ne za a soke kayan a nan mai duguri kafin a ɗora kayan akan mota akwai security da suke kula da kayan har zuwa lokacin da kuke sauraron wannan shiri mun yi iyaka ƙoƙarinmu domin jin ta bakin hukumomin da abin ya shafa amma abin ya ci tira duk da faman kiran waya har ma da tura saƙon karta kwana sai dai idan hali ya yi za mu ci gaba da ƙoƙarin ji daga bakin su da wannan kuma za mu dasa aya a shirin na yau a madadin abubakar isa dago nura ado suleiman daga sashen hausa na radio france international rfi ke cewa mu huta lafiya